الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayin Allah a makon da ya wuce bisa ɗabi'a ta wannan masallaci a ne irin na asabar muna cikin karatun bibiyar bawan Allah nan watan abdullahi bin umar maktum wanda yake idansa ya rufe baya gani tun da Allah ya wuce a duniya bai taba ganin haram ba da ido dai ya ganta bai santa ba tun da Allah ya wuce bai taba ganin haram ba da ido ya ganta bai taba gani ba kuma shi bai ɗauki wannan na ƙasa ba ce gare shi wata falala ce Allah ya gada ba ya mishi sai ya dode mai idan shi dan kada ya ga haram kuma bai nuna ma Allah ta'ala mutuncinsa ba dan ya bashi ni'ima tafi wannan ita ni'imar islama ya bashi ni'ima kuma ta imani sannan ya zaɓe cikin zaɓaɓɓun da Allah ke yaban su a ayoyi ba ɗaya ba ba biyu ba ya ce muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu yana ciki duk lokacin da Allah ya ambaci masu imani to sai na farko sun gama shiga kafin idan kujera ta rage ka samu don baka ciki lokacin da ake shan wuya wajen kaba imanin kai baka ba zai yiwu ba a ce mutanen farko ba samu ɗaki ba bayan sun ji kusa da ma'aikin sannan ka samu a na biyu Allah ya bashi alkur'ani mai girma yana da haddar kwakwara wacce yake fi mai idan gane qur'ani mutane kala biyu ne ya akwai al'umma mikhlakan lil khair aikin su su kulla alkhairi kullum su bude sharri ya Allah karka samu cikin wannan mutane akwai kaso na biyu bayin Allah su kullum mighlaqan ne lil sharri miftahan lil khairi aikin su kullum su dode kofar sharri duk inda yake su bude kofar alkhairi ya Allah ka samu cikin mutanen duk inda ka iska sahabin annabi to a cikin yake sallallahu alaihi wa a ciki yake kuma aikin su kenan ashe mutum idan ya dace Allah yana amfani da shi wajen dode kofar shari da bayyana kofofin alkhairi dan adam ya more wannan tsira ke cewa sallallahu alaihi wa sallama idza ahabba Allahu al-mar'a istamala idan Allah ya so bawa sai ya aiki da shi yaya Allah zai aiki da bawa wa huwa ganiyun alal alamina bayan shi ya wadatu ba ya taimakon mai taimako sai aka ce kai ne ba gane ba ma'anar ya yi aiki da bawa shi ne yusayyir Allah lahu amalan saliha sai Allah ya hore mai ayyukan kwarai sai ya tayi ba kai ya tayi yi da safe Yayi yi da yamma ya yi da maraice ya yi cikin dare gefen asuba ya yi da zarar an ga fitintunu sun ta sun dun karo shi sai Allah ya kame rayuwarsa sai ka ji kayan shi ya mai da shi kabari duk da ya shari ko bai iya kama na kamar. ya ka iya ya riga ya mutu suna ai tana karewa kan kasa ne shi yasa mai bala'i ne yake cikin bala'i yakan je makabarta ke ina ma ni ne a nan na nan ne ke nan ya wuce a baya kasa Allah ya tawwake mana mun ji labarin abin da ya faru da Abdullahi dan Ummul Maktum wa منذ ذلك Ma ما فتح الرسول صلوات الله عليه يكرم من يكرم منزل عبد الله بن ام المكتوم idza nazala wa yudni majlisahu idza aqbala wa yas'aluhu an sha'nihi wa yaqdi hajata tun daga ran da Allah ta'ala yayi wa ma'aiki itabi akan me yasa wani bawa tambaye ka alqur'ani kana biya mai kai me yasa yake so ya gane yana tambaye ka amma kai da wasu mutane waɗanda shiryar su ba ta hannunka me yasa ka juya mai kai me yasa amsa miki ba mutumin nan gaskiya zo ya nema ita zo ya gane me yasa ke mishi haka tun daga nan manzon tira sallallahu alaihi wa sallama bai ƙara kushewa ba yana girmama abdullahi duk inda ya gan duk inda ya ga abdullahi ibn al maktum a zaune sai ya karraba shi idan ya taho sai ya karrama shi idan ya tambaye shi kan wata al'amura sai ya manna kowa tukun ya biya mishi bukatarsa kafin in za a kalli wani a kalle shi ashe bayin Allah ɗabi'a ta islama dan adam mutum ba abin wulakanta ba ne sai idan ya wulakanta shi. yadda mutum ke wulakanta kai shi ya saki imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko rantsuwa kai baka yin kafara in ka ce wallahi wallahi duk wanda bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama dan wuta ne wala ba kafara amma duk wanda ya kana shi a duniya kana samun aljanna idan duk wani mai takama cewa akwai wani wanda saboda girmansa da kusanci zuwa ga Allah ya ce matsayin sai an bi shi ka ce wallahi billahi karan ka ce wallahi duk wanda bai yi ma'aiki ba sallallahu alaihi wa sallama bai so shi ba bai aikin da ya ce ayi ba to dan mutane shi ma ya rantsi haka in ba abu na shi ba shi ma za a wuta Ba shirme ne boki ne kawai wallahi boki ne a cikin sabon nan da ba san kimar manzon Allah ba su yi shi don jama'a ne askiya ƙwararru ne sun kware sun san me suke yi amma duk waye ka dabaraka a yau a ce annabi na ka kana nan duk waye ka dabaraka a yau da mukamin ka nake da shi a duniya a ce annabi na gaba kana yamma ba ka ma buƙaso ka ji labarinsa ba ka neman shi ba da ka san me yayi don ce abin da yayi ina za a ce ka dace ولا غيره أليس هو الذي أتم فيه من غير سبع سماوات أشد الإتاب وأنفق أو أنفه أي بعد ما ماكي أكوني سوى إذن عبد الله يدو سيما من الله بها حتى كان أكلوني بابا إذن ما ماكي أكوني سوى جميل باشي بني وند الله تعالى أتربية أصرفية الله تعالى ييوى مائكي إتابي daga saman sammai ta bakwai itabi mai muni walamma كذبت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين امنوا معه وشد اذاها لهم اذن الله للمسلمين بالهجره فكان عبد الله بن ام المكتوم اسرى القوم مفارقه لوطنه وفرارا بدينه kaga in aka ce za a yi gudu a tsammanin kawo za a bari a baya makaho ko ko mai ido haka makawo za a bari to amma nan wajen gudu zuwa ga Allah dan uri ne dan dan ibn mun maktubu ne a gaba lokacin da bala'i yayi bala'i larabawa suka haɗe wa manzon Allah kai ƙwarai suka haɗe kai suka tsananta bala'i ga ma'aiki kuna zagi duka tsara shekaru tsananta yin haka ga ma'aikin salama da kuma masu imani bala'i ya bala'i akan haka sai mazan Allah ya musulmai izini ku yi kaura ku nan garin yanzu ka yi kaura saboda ne don saboda ba a cin kasuwa a nan a'a don saboda ba a samun kuɗi a nan a'a don saboda ne don saboda ka tsire da addininka kenan a duniya babu wani abu mai martaba mai girma mai daraja kamar addini ko me a duniya kana iya zubar da shi ka san wata da shi in dai addini zai kama kana gane haka idan koma cikin ilimin usul fiqh ka dubi abin da ake ce mishi ad-daruriyat al-khamsa wa'annan abubuwa guda biyar wanda a duk inda ake mulki a duniya wajibin shugaba ne ya kiyaye ma al'umma waɗannan abubuwa na ɗaya shine addini ma'ana rai rayuwarka mutuncinta da ƙimarka ba ta kai na a hanya ba don addini ya kafa shi an na farko ana iya kashe mutum don addini ya baya. amma ba a iya kashe addini na rayuwar ta ba haka ba yi na biyu kiyaye ma al'umma rayuwarsu dole ne a kare ma al'umma rayuwa matuƙar ana buƙatar zaman lafiya abu na uku a kiyaye musu mutuncinsu idan mutunci bai tsaru ba zina luwaɗi matugo fyaɗe suna yawo ba za a zo lafiya lafiya dole ne a tsare ma al'umma wannan a tsare musu mutuncinsu kada a yi zina in na ce a nan a tsare musu nasirinsu kowa ya san babai shi ba a rinka ruguguwa wa a tsammanin anya shi ya haife ka su ni ma tsammanin ne ta shi ta shi abu na biyar a kiyaye mu al'umma mutunci kar a jefe su da zina kar a ce mutum ya yi alhali da yi ba zato kawai baya sanyawa a gina hukunci akan haka Bayiwa abu na biyar kiyaye masu dukiyarsu ko in ce na hudu hankali kafin na biyar dukiya wai na abubuwa a jere suke ashe akan addini ya tsayu ana iya kashe rayuka shi sanya addini ke da muhimmanci a cikin rayuwa amma rayuwa ba ta kai addini kima ba bayan Allah da manzo Allah ya umarni cewa a tashi saboda bala'i yayi yawa cutarwa ta yawa a yi ƙaura a bagarin abdullahi bin umar maktum yana ɗaya daga cikin masu handari na barin garinsu ya tashi ya gudu da aƙidarsa da addininsa don ya koma inda zai bauta ma Allah ala basira faqad kana huwa wa mus'ab bin umayr أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر saurayi dan mace dan ƙurayshawa su an farkon farkon tashin tare a madina waye musa'ab musa'ab saurayi ne dan mace inda ce dan mace wanda ake saurabawa matar ku mai kuɗi ka auna ko a garin a ce wani dan mace ne uwar kuma da kuɗi amma wanda ubansa namiji kuma suna da yawa a gidansu wa zai fa zama dan gata mai kanne da yayi ko ko wanda ke shi kadai a hannun hajiya karewa ma dan hajiya ake ce mishi saboda haka musa dan umai ya da wannan mukamin a makka abin alfahari ne kai kira na biki ko taro musu abin gidanka abin alfahari ne mata a ɗauke su aiki don yi musu abu wanki a gida saboda taronsa baya sanya ɗan ƙasa don waje yake sanyawa amma ta kai ran da ya yi imani da ya shahada ko rigar da za a yi bai da kafa ne bai da ita ashe musulunci su a ja'ib fi kalbin al imani yana haifar da ajaib a cikin jikin mai imani yakan haifar da abin mamaki a cikin jikin musulmi yakan canza mai rayuwa kaso kan ya zama wani abu sabanin yadda yake a da don shi an ne amwatun ne gairar haya matattu ne matattu ne ko da ku suna yawo da mota ba ba ba rayu ba ne dan mai Allah ya bayi zaka ya ba shi iya bayani da fasaha na magana in dai zaka saurare shi kamar zamu ga tarihi a gaba in dai zaka saurare shi yana magana da idanun Allah sai kai imani ba fada ake ba ba rikici bane shi al'amarin yau inda za a yarda a rinka zama ana tattaurawa na a fahimci addini zo mu zauna mu yi tattauna ba wai kar mai fada kar ka aibanta da kan aibanta ka ai ba rikici ake ba ba rikici bane an ce wancan mutumin wali ne ni ma na yi wali Allah ya kara ne albarka Allah ya kara ne karama amma ba aka ce ni annabi ko shi shi kenan wali na zaka zariya a kudin mota ni ina na ina ba kadai ba shi kenan ba akwai rikici a nan kar mu zaki junan mu kar mu aibanta junanmu mu mu ba gaskiya mana mu abin da ka ce mu bike wannan jikan annabi ne baka nan na yi jikan annabi barka da zuwa ka iso lafiya a rasa dare ya ka baro annabi lafiya to Allah ka Allah ka rama daraja Allah ka rama martaba zo mu je ni da kai mu bika kanka mere jikan kirki din ba sinan ne ba bi jika abu ka kai shi babu problem ko akwai wani abu kuma samu babu ɗan uwa amma za ku fi rikici akai ka ce ba shi bane na ce ƙarya ne wallahi ba kaza ba to a'a shine na yi shi amma ta ake mu wa ma kuma wa rasulun faqulu wa ma na hakum an fanta shi ne aka ce irike umai rikon ka tantawa irike shi matautautautau sai ya kai da aljanna manzon tsira aka ce sallallahu alaihi wasallam shi kai shi ne kai ba shi kai shi ne baki ne kai an maka bille uku ba ka da bille ne ba wannan bane ni dai fata na ka kanka sai mu ba shi ka ba ko ba shike ba babu wani abu in ka ce sai na bu wannan kana in gane a janna to na san lokacin da babu shi a tarihi ko ba a lokacin ba wai in da suka mutu kafin shi ya su za su yi kuma su ba su bi shi ba kuma su su bi shi ba lokacin ma suka rayu shi bai duniya lokacin da manzon Allah ke rayu wannan ba ba ma manzon Allah ba mun dai gode ba lokacin sabai suke nan shi ba ba ma sabai ba kare su tabi ai ma shi bai nan ba ta kai ba ma tabi ai ba na kusa kusa nan imamu na Malik da Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Amr bin Hanbal lokacin da suke a rayuwar ba ba su ma shi ba kuma sun mutu kuma muna da kyakkyawan zato zuwa ga Allah cewa ƴan ajana ne in Allah ya so to su ba su bi shi ba ya aka yi aka yi walan kidowa aka canji mulkitau a koma in ba a bi shi su bayan Allah kwakwalwa ta gane da ke hankali hankalin ka zai na so na so kar fanya abinda ba a yi bada a ce kuma yanzu dole sai an yi shi kuma ake samun rama bayan ma'abota rahama da girma sun yi gaba bayan Allah ya kamata kunyin mutarin kanaso tana gano wani abu ba abin da aka dilmiya mu a ba aka ɓadda mu mai ta kokowa akan abin da ba da asiri Mai ta kokowa akan abin da ba da asiri mu nemi kokari ina maimaitawa idan ban yi addini ba ban karanci ilimin addini da kirki ba to in yi abokantaka da malamin addini wanda nake neman shawararsa akan dukkan abin da ya shige mudu kamar yadda nake neman shawarar likita a duk lokacin da ciki na murbi muna da bukatuwa zuwa ga imanin nan sama da yadda muke bukatuwa da iska da muke shaka da ruwan da muke sha wallahi dan uwa ba ma iya hakuri na sakan uku ba imani amma muna iya daure mu shakin bashin mu rike gab mu saka hudu ko ba zai yiwu ba mu ce numfashin ba ma tsaye bari mai sakan biyar mu ƙi numfashin amma imani sakan biyu ba ka iya ba. amma da sakan ɗan uwa da an susuce imanin ne ake mulkon sa kai nan kashi ba mu damu da wancan ba abdullahi bin umar maktum makawo ne amma ya biyo babban imbasaran duniya shi an na farko a cikin imbasaran da ana taɓa tura a duniya da kafin islama musa abdan umar ne na farko ya sarutun da ya shahada a madina a filin uhudu da aka ɗauko aka saka a rami aka jari gaishe aka rufe kansa sai tsahuwa suka buɗe waje da aka jari ga aka rufe kafarsa sai kan ya buɗe ga idan sa ana sai aka ce ya rasulullahi musu afa bayan da kafa rigar shi ba ta ne mai jike shi ba annabi ya ce a jari ga a rufe mai kai kafarsa a sa'in iske da ya zo ne ka ga musa ya tuna irin kayan da yake sanyawa na ado da kayan abin da abin kafitaccen saurayi ne a maka yau ga yadda ya koma a cikin kamar sai maza Allah ya kashe a musa abun haza a musa abun haza ma'ana musa abu ne wannan yau musa abu ne wannan sai baje da ku sai qur'ani ya zama yana cewa min al-mu'min rijalun sadaqu ma ahadu llahi alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila daga cikin mutane muminai akwai mazaje shi ba duka masu imani ne mazaje wani bacci yake kawai amma akwai imanin alhamdulillah amma bai din dinkara abin da zai dinkara to daga cikin su akwai mazaje sun gaskanta alƙawarin su kai wa Allah faminhu daga cikin waɗannan mazajen man qaba nahabu an wuce ya tafi ta da shi a handama har ya gaba sai kwanta akwai mutane dan umara wa minhum man yantazir daga ciki akwai mai tsumayen mutuwa ta iske shi da imani akwai Usman um akwai Abubakar sadiq akwai Umar dan khattabi akwai Usman dan Affan akwai Ali bin Talib akwai Sa'd bin Abi akwai Abdurrahman bin Auf ga zakarun ubangiji nan ba ka kazuwa dai dai masu tsumayen kota ko aka zo ta iske su haka ake yi ma baddalu ta badila ba san da alkawarin da suka yi manzon Allah ba tsakaninsu da ubangijinsu dan saboda wani ya mutu su sun ce su gudu a wallahi dan uwa ma da bukatuwa ga imanin ma da bukatuwa ga takawa tsoron Allah tsoron Allah kikkiawa an tabbai Aliyu dan Abi Talib me ake ce ma tsoron Allah yace shine al'amalu bi tanzih al'amalu bi tanzih yace in baka aiki tanzil mai tanzil alkitabu wa sunna su tanzil su ake aiki su ne manuwar su ne kayan rayuwa da su ake aiki in ba su hadari yace wa riba bil qalil da yadda ko wal qana'atu bil qalil da yadda da wadatuwa dan kadan sahabbai sun fi kowa a duniya ma'ana adamu fikal ba nauyi in na ce nauyi ba su ɗora ma kansu rayuwa mai tsawo mai muni da ka iya hana su bin Allah ba su da ita babu akwai wanda a kwana bakwai awoyin nan wajen ɗari da ƙari bai da malami a ciki da zai iya cewa da Allah mai Allah ke nufi da rayuwa ta bai da su a kwana bakwai bai da lokacin malami na ake babu zuwa rayuwa babu zuwa garin kaduna akwai su bai da lokaci akwai wanda ce mai nan ba su lokaci na ya yi haƙuri ko bayan isha'i ne ya zo zan ba shi minti talatin in koya mai ƙur'ani kadai ya tafi gida shi ala malam babu lokaci tun safe ina kasuwa ban dawa sai bayan isha'i na da malam babu lokaci don Allah za a yi wani da an kira sun a asali ke wuce kasuwa zai tsaya da shi ake buɗewa ƙarfe shida da an buɗe shida ko kuma ta bori intima cikin dare suke tsayawa da a sauke ya kama kwandana ba zai dawo ba sai bayan isha'i in cikin kasuwa ka sai a ce alaji mun hura wasu za mu kulle kada da rufe ya huto rayuwa kenan albokashi da sa'a a wata kake don kuma irin wannan in ciwon imani ya kama shi za a yi warki saboda Allah ya kamata mu zama masu hankali Wa'inan kayan da wa'annan kayan tukawa da wannan gida mai lantarki duk in baka shige su ba za su alwana hayo mulki ba ba mai tambaye ka a kiyama ya baka shiga gida iri kaza ba ya baka tuka mota iri kaza ba ya baka rike bukabi iri kaza ba ya baka kaza ba amma wallahi sai an tambaye kai fa liman lam ta'rif rabbak me yasa baka san abin da kawai ba dai shi aka yi ka ba ashe kun ga aiki tazir ورضا bil والاستعداد ليوم الرحيل li yawm ar-rahim shiryawa mutuwa tun kafin zuwanta yana da muhimmanci a rayuwa ka iya cewa to ya ake shirya mutuwa ana shirya mutuwa da aminta cewa za a mutu dole ne kaya da ko baka ce a mutu don Allah da ya halice ka ya ce kullum man duk wanda ke nan ke yawo sai yawo a gari baya to da ka ce muku wallahi nan gaba shekara ɗari sabon arni duk wanda ke nan ba kawa an tafi ƙarƙashin ƙasa duk wanda ke nan in ba ɗan yara ƙana ba irin wa'in na baya amma duk wanda ke nan ka ɗora mai ɗari a shekarunsu kamar baban kasa mai tafi ƙasa saboda Allah sai dai ko abokin shi wancan shi ne ya wata kila amma ka cikin na rashi irin na irin kai ɗora ɗari na zamu kai ba ko ina ba so batun ma kai da kanka wai kana lokaci mai tsawo yawan filin yarda yaudara ce wallah muke kar mai zirkin mu annabi ta bada tsara kan mun bare ce wallahi sabon karni ba ko da su kuma wallahi ba ko da ba ko da kowa mutu wasu ne a masallacin nan nan idan ba hura kaho ake aka shigowa ba limamin sabo ne ba da yanzu bane masu sauran sababbi ne mai kira su labarin mutu ba so bayan Allah kana da kawo da wani aiki yanzu muke samu lokaci yanzu ya kamata mu yi ba su gobe ba in ka tsaya sai gobe ba ma dare kana sa ta kunu kariba saboda ka dole ne ka shirya wa mutuwar tana zuwa da hatimin cewa za a mutu daya na biyu ba a san ran mutuwar ba duk abin da kamar muka maka shi huli kuwa to za ka aiki duk abin da ake gaya maka an ce a ran juma'a ko sa'a duk dan adam da ya muwafaka da wannan lokacin ya roki Allah Allah zai amsa ya shari sai a ta kokowa tun daga fitowa alfidirin juma'a ake kokowa haka ta faɗi ramadan ne kama haka ake a goma ƙarshe a ta kokowa dan a kama wannan yini muna ganewa to mutuwa barinta ba a san rana ba takan zabar dan adam ya aiki alqur'ani mai girma ne yake cewa wa ma tadri nafsun ماذا تكسب غدا وما تجد نفس بأي أب تموت أشتنا مثلا متور با أنا متوى أكيدا ما تمانا تورا نوات أما بيت تكون مكوتا إيه بعد كوبا أي لن تكوى يا مرشد كذا ما كنت كشيكا أولا rayuwar ta ka hadari da ita a wurin ta تكون banka كوتا fetur da za a yi dokar na tsere a tsere a kullum shekara biyar an manta ta kama yawo ta auri wani ba shi shike nan an gama da Allah sa in kai arewa ka da kaget an gane ku ba a yi wani in ga ma sai ba wasu mutane dubu goma su sallama kan mashin ka zuwa harbika su gaba su ce bane ana yi a shi tun da baka san an ba ya kamata ka shirya in kana ganin babu amintacciya kwararriya kusa da kai zai matarka to suna kashe maza yanzu kuma kai ma ba ta akai ba da kai ba tun da kana kokarin kara kishiya muna gane wannan ku abu na ƙarshe da ake shirya mutuwa da shi shine aikin kwarai yin aiki na kwarai ba ce ba gani karka bari wani dan adam ya dare ka duk wanda ya bata maka alaƙa da Allah to kaka taware shi don kwara ka ne don gobe kiyama bai yi ma komai in ya ka tsananta gyaran alaƙa da Allah in take shi ke duk wanda ka saba da shi a duniya ba komai za ku shirya wata rana amma wallahi in kun saba da Allah za ka da kurakuranka wallahi billahi su bayan Allah abin ba na wasa bane mu yi hasara mu jatta mu yi kokari don mu samu cin nasara wa ma in abdullahi bin وما إن بلغ عبد الله بن أم المكتوم يسرب حتى تشيخ هو وصاحبه مصعب بن أمير يختلفان إلى الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله suna isa madina dama mai kai su malaman addini ne suna isa babu abin da suka yi rika yi daga isarsu sai yawan shiga gidan mutane abdullahi shiga nan gidan nila shiga nan gidan da ka fito shiga na gaba ne in shiga wancan me suke yanzu shiga suna karanta ma al'ummar madina alqur'ani suna gane da su fikihun wannan addini ake su kenan ba. سجنا سكتنا ولما قدم الرسول عليه الصلاه والسلام للمدينه اتخذ عبد الله بن ام المكتوم وبلالا بن رباح مؤذنين للمسلمين يزعان بكلمة التوحيد كل يومين خمس مرات وانظر الله هنا زواج المدينة أبين دي فالي سيد بلال دا عبد الله بن المكتوم سوني ما سكرت الله yadda'ani an yajharani kullum sai sun daga kalmar tauhidi sama so biyar a kowane yini sai sun ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah so biyar suke a kowane yini kullum sun yi haka ويدعوان الناس إلى خير الأبد suna kiran al'umma zuwa ga wani aiki da ya fi kowane aiki alkhairi in banda la ilaha illallah ya ce wai hudanihim alal fara suna kudita da al'umma akan cin nasara hayya alal fara hayya ala sala khairul amal kenan hayya ala fala to zuwa ga cin nasara kullun sai an kira al'umma kullun sai an kira al'umma zuwa ga alkhairi amma kalilin ma yace ba kadan daga cikin al'umma ne suke amsa kaɗan suke amsawa yanzu idan an ce ana kwallo ta wai daga cin nasara ma dubi inda manya ke ɓata lokaci a wajen kallon tv ina maimaitawa lokacin da al'umma suke ƙoƙarin gina garin su mu lokacin da muka wani a kwallo lokacin da al'umma suke da alfahari akan sun samu ci gaba ta bangaren tattalin arzikin kasa ta bangaren dangantakar su da sauran kasashe ta bangaren ilimin addini da ilimin zamani ta bangaren kaza ta bangaren kaza mu a lokacin muka lalace wajen kwallo ko da sama sun ba da an ce aje world kwa to sai ka nemi ka rasa ka Allah ya gado bina kamar kifin nan sha ya shigo cikin karara wa ka tsaya yi wata ba kowa kai ma an kai kuma an gama sai a ce ku dawo gida sai kuma an dawo rikici da yan uwan mu ai da ba sawa da bane da aka tashi me yi Allah ya rufa mana asiri yau yace wa kana li bilal wa bin umar maktum sha'n akhar fi ramadan فقد كان المسلمون في المدينة يتساحرون على أذان أحدهما ويمسكون على أذان آخر على أذان آخر يكشي بلال da ibn ummul maktum idan azumi ya kama suna da wani al'amari na mutane suna yin sahur da kiran sallar su daya daga cikin su idan ya kira sallah to alamun sahur ya zo ta shi a na biyu kuwa idan ya kira sallah to sai a kame daga cin abinci kenan wani agogo bai zo ba waye lokacin wayan da guda biyu kan bayyana shi sautin da zaka wani yaki da aka zo wani kwari za a kwanta sai mun gusa sulama ya cewa wa zai rike mun lokaci ko kuma wa zai ta da mu mai sallah mafhumin da take nan dan kada mu kwanta mun gaje makara bilal shi zan yi rasulullahi sai ya tsaya duk ana bacci shi na dole saboda kada ma ya kwanta dan irin kishin da bacci kama shi sai ya zauna a gina haka yana kallon sitira in take hutuwa iko na Allah a haka ya bacci bai farka ba zai da hamsin hutu ya kafa shi kada ya farka ba a yi sallah asuba ba sai mu Allah ya farka sallallahu alaihi wasallam ila shi bilal bilal ya yi to ya bi ce na ne bacci ya kama shi mu zala ku tashi uban nan tashi uban nan akwai shaidan ana ba fa sallah asuba ba aka tashi a tsara adibansu zuwa gaba sannan aka yi sallah gashi na cikin bukhari kana ake sallah ashe idan an gane wuri akwai shaidan ba a zama a to kai ka gane akwai shaidan amma ka ce inna hauna ka'idina hawa da zuwa hawa da ruwa Allah ya tsare idan bilal ya kira sallah fa innahu la yu'adhdhibu illa fil layl manzo Allah ya basu su labari yace idan ta bai wal bilal yu'adhdhib ya ku mutanen Madina musulmai idan kun ci bilal yana kiran sallah fa kulu wa ku ci ku shakar ku tsaya saboda me fa innahu la yu'adhdhibu illa fil layl baya kiran sallah sai cikin dare to idan an ji ibn al-maktum na kiran sallah ku kame da bakin baya kiran sallah har sai an fara ce mai sabahul khair ma'ana gari ya waye kana a kira sallah kana a yi sallah so lokacin su kenan su wa'annan mutum biyu kuma kowa yana riko da abu kuma yana tsarewa ya tsare sana'ar nan da mamman Allah ya tura shi akai baya wasa da ita idan mamman Allah ya ce ma yi kaza to kai za ka yi alfahari ka riko da wannan abu shi sa idan mamman Allah ya ce wa dan aljanna ne sai ce ni ni ne Allah ya ambata mamman Allah ya bar labari sai a ce kai ne to daga nan ya rinka alfahari da wannan abin da aka yi mishi kuma yana ƙara kusanci zuwa ga Allah ba ne da ba zai kusanci zai khadija uwar gidansa da take ciwon ajali sai Allah ya aiko jibrilu alaihi salam ya gaya ma'aiki Allah ya gina mata gida a yadda sai take cewa ni na farko cewa inna Allah ya koyi Allah salam ka ce Allah ta'ala ya nemi da sallama ka ce Allah ya yi mata gida a gidan rahama ta ce ni aka gina ma gida a janna ni wace ce so kowa a cikin su idan ya ji wani mukami kato an daura mai sai ce bai da ba ba za shi bai wannan rahama ce ta ubangiji ya so shi da ita amma shi ne yayi da za a ba shi wani mu ku yanzu muna ganin mun mutu mun mutu dole ma ko a bawo da yake gona ka kakace ya ce kana bilal yu'azin bilailin wa yuqidu nasa bilal cikin dare yake sallah ita da mutane wa kana ibn umm maktum yatawakha al-fajr shi ko ibn ummul maktum yana jinkirtawa yana jiran sai an ce alfijir ya fito sai ya fito ma'ana yana neman alfijir ne shi wa ya tulubuhu neman shi yake yi da ya ji shi fala yuqti'uhu kuma shi ke ikon Allah baya kuskure baya kuskure wajen neman alfajir zai wuto da ya wuto kuma zai kira sallah wa qad balagha min ikram nabi alayhi salatu wa salam li ibn umm al-maksum an istakhlafahu kai ya kai saboda girmama wadda manzon Allah ke wa ibn umm al manzon Allah zai fita yaki wata rana ya taba halifanta da shi a garin Madina a inda ghiyabihi anha da za ashar tamarra har wajen so goma sha kan ihdaha yau magadara hali fatihi makka ɗaya daga cikin wannan goma sha idan da annabi ya bar garin madina mutajihan ilal makkata mukarrama don ya bude ta a wannan yini ibn ummul maktum aka ba matsayin annabi a madina ya rike garin a matsayin shugaba makaho ne na ido ba na zuciya ba shi yasa daga cikin alƙalai ake cewa ko makaho ya kamata ya alƙalanci ko kada ya yi wasu ka ce a'a kada ya yi saboda me to ai baya gani ba zai gane mai laifi da mara laifi ba wasu ka ce a ai ba da ido ake gane wannan ba magana ake yi saboda haka suka ce manya-manyan mutane a garuruwa masu tsarki sun taɓa yin alƙalanci makafin shek abdulaziz bin baz ya taɓa yin alƙalanci makaho ne a ce yan uwa ba ido ba ne abin kallo imani ne abin kallo kar ka ɗauka daga Allah ya kwace daga sai kuma ta zama shayar bai iya komai shi nan a'a imani a rike shi akwai makarantar makafi a rike alqur'ani yau makawa ma rike da kwarin hada yanzu akwai makawa da sani alaran ma mun taɓa karatu da shi a sokoto da aka ce da program na kwana hudu mun yi karatu da shi a sokoto wallahi makawa amma idan yana maka angaje da alqur'ani kai ne idan baka iya ganewa ga idan mu rugu-rugu amma ayi ɗari biyar suna wahala a ƙarshen mu ga makawa da aya dubu ɗaya da ɗari kaɗan ɗari kaɗa. kaga sai abin yi ai kai ka ga wata kawai kan gadariya da ka rike mutum ka ce na sai ga ya baka mamaki muna primary school a wani sarki nan ko wani masallaci nan bayan makarantar mu na muke la'asar wani zubin idan mun da wuri ne a zahar anan me yi la'asar anan mun taɓa zuwa muka sa wani bari ga muka ce yi mana sallah mutum ne babban kamalan ne da bani ga shi ce a yara ku sallah baka ce ba baka bar sallah ce a yara ku sallah ku baka ce a ba baka bar sallah to shi ke ku shigo ba to mun fara ba daga jaran mun dogare kuka sa shi a gaba wallahi ne dinga ku yana miki wai na koma sai da muka tsere duk sai da muka tsere ba ke da dan mutum da wannan ba sallah yake ba wani abu ne muna yara da iya cewa dan uwa wanda ya girma 40 shekara 40 45 hamsin bai iya sallah ba bai san yadda ake yin ta ba ila ainihin shi ina za shi amma kudin kuɗi ya iya miliyoyi bal billions yana ɗan kirgawa na shi ne ya san inda da ke su ya aje amma bai san da ma imanin shi ɗaki ba ina zai shi dan uwa don Allah wallahi abu akwai ce akwai abin kuka dan uwa akwai abin kuka cikin dare ba mai kallon ka da kai sai Allah ya kamata kai kuka mamma Allah ke cewa innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'ani karbaytul kharibi duk wanda babu qur'ani a kirjinsa wallahi kaman gida ko fa shi ko kare bai kwana a ciki ba kai mistake ba bi ma'ana lokaci ne kure maka ba yanzu da lokaci ne baka mutu ba da lokaci ne ma ka fara mu wani bawan Allah ku rinka musaffa a rinka yi ba dare ba rana za a samu cikin amma idan an ce ba haka ba to za a yi ta wahala ba kuma za a samu wanyewa lafiya ba yace wa fi aqab ghazwat badr anzala Allah ala nabiyhi fi ayi qur'ani ma yarsu ash mujahidin ويفضلهم على القائدين لينشط المجاهدون إلى الجهاد ويعنف القائد من القعود فأثر ذلك في نوت ابن أم المكتوب وأدى عليه أن يهرم من هذا الفضل وقال لكم ذا أجياك بدر في القرآن يسكو دنيا قال ya kara ما karfi كاسر بتاع ما masu ƙoƙarin zama a a ƙara musu jin haushin su zauna kuma wasu aka ɗauke musu hukuncin wajabcin yaƙi a kansu to me neman alkhairi idan aka ce ke ba za ka ba ka za ku shi shi sa yara na safai a lokacin nan suna kuma ji in za a je yaƙi sai zunde je wani zuba sai an hara sun yi kokowa manzon Allah ya kashewa ne dai ne kace kada ya je kina fushi mun ana ce ai babba ne ce wallahi manzo Allah dan mai kwan na kada shi na farbe shi kuma ka ce idan ji to ku zuku kokowa sai alwa ba sai ka kara kara kara Allah ba sai wa sai ka dace sai da ku ko biyu sallallahu alaihi wa sallam duk ana haka su su wa'incan yaran an tarbiyyace su ne akan bin Allah akan neman alkhairi duk abin da aka ce alkhairi to suna kuma jin kuka a tafi da su ba an za a je hutu London ba ko Dubai in za a yaƙi suna kuka a tabi su akwai falala wajen fita alkhairi akwai alkhairi ga wajen neman alkhairi wannan ya sanya lokacin da alkur'ani ya sauko yana bayani akan falala ta mujahidai yana bayani akan falala ta masu ƙarfin fita a tafiya ce. Allah kuma ya faɗi falarsu da kuma girman su kuma ya ƙasƙantar da wa'inda ba zuwa ko ina kuma ya ɗaga wa'incan don su ƙara samun nishadi wajen fita wannan ya takura abdullahi cikin zuciyarsa sai ya ce ya rasu لو أستطيع الجهاد لجاهدت يقول من Allah قال zan iya جهادي rai jihadin. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم آحتهم عن الجهاد وجعل يده في ضراعته yace ya mamman Allah da zan iya zuwa yaƙi na rafi ya tsaya ta roƙon ubangiji ya Allah ka saukar da alƙur'ani yana roƙon Allah da zuciya kaskantacciya da hali na mai bukata ya Allah ina roƙonka ka sako da aya a kaina da wanda yake da cuta shi ne a da wanda mai ciwo iri na ubangiji Allah ka ba su dama zuwa yaki ya miƙe ta yi yana ta wannan addu'ar gashi nan da ke cewa Allahumma anzil udhri Allahumma anzil udhri yana ya ubangiji Allah ka aka saukar da aya ai ma'ana fi udhri cikin uzuri na aka ce ma'ana laysa alal a'ma harajun wala alal marid harajun wala alal a'raj harajun ya ce makaho don mai jagewa ko mai kai ya yake ba su yaje ba ya ubangiji Allah ka sako da aya ka ce ni ma in ji ka ila ila illa ya Allah ka sako da aya cikin uzurin mu ya ubangiji ka buɗa wani mamaci فما أسرع أن استجاب الله جل وعلا لدعائه حدث زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت إلى جنب رسول صلوات الله عليه فغشته السكينة فوقعت فوقعت فخذه على فخذي فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله ثم سرع عنه فقال اكتب يا زيد فكتبت لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله درجة ya ce ina zaune in ji zai lokacin da abdullahi ke wannan addu'a ya ce ina kusa da manzon Allah zaune waye zai bin sabit shine sakataren manzon Allah mai rubuta mai wahayi idan aka sako da wahayi manzon Allah shi gaya mai ake ya haddace shi bai rubutu ko bai karanta an tafiya ummi har qur'ani ce shi ummi ne amma da an ga mai sai to kai rubuta zai da yace ina kusa da ma'aiki sallallahu alaihi sallama can sai na gama don Allah ya canja ma'ana watan ya shiga wani irin gaibu ba to idan wahayi na sauka cikin annabi canja wahayi jiki sai ya tsafi sai ya nauyi saboda mai inna rulki ilaiha qawlan alaika qawlan sa'ila lalle mu za mu saukan maka da wani zance mai nauyi to zancen nan nauyi gare shi ya fi dan nauyi gare shi ce na kasance ina kusa da shi fa gashatuhu sakina su wata irin nutsuwa ta kama shi fa waqa fakhidahu ala fakhidi sai cinyar ma'aiki ta fara akan cinyata ce fa ma wace an askala min fakhidi rasulullah ban taba jin wani abu mai nauyi mai nauyi a kaina kamar nauyin cinyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun masuri a anhu a halin da yake ciki kai ka ce mai can sai ubangiji ya yi mai wannan abu faƙala sai ce mun oktob ya dai zai da rubuta me zai rubuta abinda Allah ya gaya mai sai na rubuta la ya sauwa ka'iduna min al-mu'minina wal mujahidina fi sabilillah ma'ana muminai mazauna gida mumine masu imani mazauna gida waɗanda ba su fita jihadi da su da masu fita jihadi to ba ɗaya bane a wajen ubangiji kun ga yanzu mumine ce ko mumine ce ai sai zama waccan aya mai cewa laisa al a'ma harjun ta kwanta da yanzu za ta aiki saboda ana magana wannan fa qama ibnu umm al-maktub wa qala ya rasulullah fa kayfa biman la yastati al-jihada me zaka ce da wanda ba zai iya yaki ba فمن قضى كلامه حتى غشيت رسوله صلى الله عليه موضوع الله ابن ام المكتوب بيه كما با سيسا كي تقال ما بيش يقال كما نوري فوقعت فخذه على فخده اني ذي يتي شنج تقال اكن شنجتا يتي فوجدت في ثقلها ما وجدته في المرة الاولى نوينتا دنجي هذا هو توكا برقو كنبو ينزو ما هكذا جيب sun maso ya anhu nan take sai ubangiji ya kware mai wannan abin ya dawo fa'ala sai ce ai qara amma katabtahu ya zai karanta min abinda ka rubuta zai fa qara'atu nace la yastawi alqa'iduna min almu'minina fa qala sai ce uktub ka rubuta wani kuma ghairu ulil darar ma'ana koma bayan waɗanda suke da cuta a jikinsu فنزل استثناء على تمناه ابن ام المكتوم cewa dama shi ibn masud sun da ce Allah ne da mazuwa da jihadi amma bai ambace su ba su suwa masu uzuri wanda ba sa iya idan an ce ka je jihadi ba ido wanda ka fara, to amma ba ambace su ba yanzu qur'ani ya sauko cikin gairu urtarar ashe mazauna gida masu zarar cuta a jikinsu wanda ba sa iya jihadi to su babu komai da su da masu fita na su ɗaya ko ba ga wani dan masalaka wadiyar wasu masu imani ban saba keta wani kwari ba da waɗanda suna dama illa salaku ma a guri ce sai sun keta wannan kwarin tare da su ya ake ba su bullo ba annabi ce hafizahumul uzur uzuri ne ya kama su ba su huto ba kenan ashe mai uzuri daidai yake da mara uzuri idan wajen ibada matakar yana wannan abin bai je yi ba to kamar ya yi cikin jama'a ne mai zuwa sallah masallacin nan kullum yana zuwa kullum yana zuwa sai ciwo ya kama shi bai iya fita to in yi sallah a gida ka annan fil jama'a saka idan uzuri ne ya kama ka baka iya aikin kirki wannan daban amma babu can ba ba cdd ba sarara ka zai kema ka zarme ma zuciya har ta biye maka ko ka biye mata ku yi aikin da Allah ta'ala baya so gaskiya kuskure kuma ana barin garin nan ruwa tafiya ake tafiya ake kullum tafiya ake kullum babu mai yakinin za a sha ruwa da shi gobe ya kamata mu ƙara himma mai aiki mai aiki kyawa arzikin mu yayi na so zuwa wani kai mu kowa sallama wanda ka sani da wanda baka sani wanda ka sani in ka sallama bai amsa ba goma kai bishi jibi ma dan gashi a ƙara mai sallama idan bai amsa mala'iku suka amsa maka me ne kai asara ko an ci gaba an ci so bayan Allah me kari don Allah mu gane ma da wani irin kwaman maki a duhun ba zo da wani kamar ra'ayi ka ne in banna ba amma zo mu haɗu mana mu yaƙi wake mu mu kore shi don mu samu zama lafiya bauta ma Allah kamar yadda ubangiji ke so amma son raina sai ya hana ni in mu'amalance ka san ranka sun yi hana ka mu'amalance ne alhali kiblan mu guda addinin mu guda watakila bambanci mu na ra'ayi ne ma ba a gida ba yau ko da waɗanda Allah ya haɗa mu da mu zama da juna mai lafiya a gari guda dole mu ne mu cuɗanyi juna don mu kare wa kanmu wata kayan tsiya dole ne wani ya zama akwai wata kwamar mahaɗa da za mu zauna mu ne da saunawa mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza mu gyara kaza mu yi akwai aikin da ni an bar ni kadai ba zan ba babu yadda za a ce ina mutum in binne kaina ba zan iya ba ina bukatar mai taimako to idan ban taimaka na bunna wancan ba ni ina mutuwa zai bunne ni ya kamata wani ne ga akwai ayyukan da wallahi ba na iya su ne ni da ƴaƴana ba za mu iya su ba sai mun nemo taimakon wasu kai ma baka iya ba sai ka nemo taimakon wasu to zo mu haɗa kai mu mu zama lafiya lafiya mu gyara layi mu hana barna a layi daga nan mu nemo layin shi ma ya shigo mu hana barna a wurin me ya kuwa barna ka zo mana wannan wurin amma muna iya yin kato dan hana barawo shigowa karfe bakwai da rabi zuwa ta mun kulle da kwaɗan da bai in kuwa zarto ku ba a yi muna iya da kifa mai fice mu kulla kan mu kulla kan wanda da gobe za ta yanke cikin dare a ce mai gadi ya bacci duk kone za mu tun da gefin ba mai tsallaka shi muna ji muna ga za mu kone amma mun kasa haɗa ce wajen imanin mai ci gaba mun kasa haɗa kai wajen koya wa ƴaƴan mu da Qur'ani mun kasa haɗa kai wajen yi wa junan mu tarbiyya akan abin da manzon Allah ya bar mu akai mun kasa haɗa kai mu wajen gana gara da matan mu alkhairi su yi aiki da abin da Allah ya ce amma muna iya haɗa kai wajen bai wa dukiyar mu kariya mu kare kanmu turawa suna iya haɗa kai duba kasashen europe bayanan su yaran su ba ɗaya bane yaran germany da ingila ai ba ɗaya bane yaran wancan da zancen ba ɗaya bane amma ya aka suka yi a kan tattalin arzikin ƙasa duk da abin bauta su ba ɗaya bane kiristanci ɗaya ba guda bane ƙungiyoyi ne aru aru ga wancan ɗan bautar difala ne wannan ɗan katolik ne wancan ɗan kaza ne duk da haka amma sun yadda su zo su taru don su kori wani su, har suka yi kuɗi iri guda yiro yanzu ba za mu iya yi da kake bayan qur'ani kuma ya ce ya ce mana ne kafirai maki makiyin ne amma sashen su maso yin sashe sai ce in la tafi lohu ta ku fita tafi arzi kafirai maso yin juna ne idan ba ku so juna ba kamar yadda kafirai ke son junan su to barna take ce muku a bayan kasa daga cikin barna ce aka hana wa zaman lafiya a yanzu Allah ya sauke mana Allah ya sauke mana bayan Allah ya ce ana nan fatawallar istisna faradar istisna alladhi tamannahu ibn umm maktum tattoji ya dauka daga Allah wace dan masa dan ibn umm maktum ne rinka nema wa ala rajam min anna Allah subhanahu a'fa Abdullah ibn umm al-maktum wa ansalahu min al-jihad faqad abat nafsuhu at-tamu'a أن يقعد مع القائدين وأقعد الأزمة على الجهاد في سبيل الله جد فالله يسوكي ya sako da ƙudurin cewa da shi da irinsa masu ciwo irin nashi Allah ya sauki su zaman su a gida amma da haka rai ta kiyarda ta hakura da alkhairin da ake samu a wajen yaki zalika da annan nufusa kabira la taqna illa bi kibar al-umuri saboda me zukata na bayin Allah manya ba ta wadatuwa sai da alkhairi mai yawa da wajen Allah fa harasta zalika yau ala Allah ta futa go غزوة tun daga nan badar ta wuce shi daga nan yake addu'a ya Allah karkata ai wani yaki wanda ba da za a ce ba wa haddada ni nafsihi wazifataha fi sahatul kitab ya dora ma kanshi wani aiki da zai iya yi shi in ga wurin yaki shi ya ga mana shiga abin da zai ya kul yana cewa aqimuni baina saffaini wa hammiluni liwa'a أحمله لكم وأحفظه فأنا أعمى لا أستطيع الفراق yace idan an je yaki ya ku bayin Allah musulmi ya ce ku dola na tsakiyar sahuna ga sahun masu yaƙi gani a nan ku ban tutar ta bala'i ko tuta mai duk tuta a ashe dan bala'i domin duk maki duk yake hange ya sare ai ko ba ka ba ku ban tutar ku rike muku ce makaho ne ni ba na iya gudu idan ka ba mai ido tuta a gudu yake in ya ga bala'i ni ku ba ne in rike wallahi ba zan gudu ba la ilaha illallah ku ja ki ne ku ba ni sa'in ya a'ma la astati'u al-fira ni ba kawo ne ba zan je ku ba ku ba su sai rike mu saboda haka ɗan uwa bayan Allah na gangaru idan suna neman alkhairi to neman shi ake da gaske ba a wasa idan ana asma dagewa ake da gaske ba a wasa kada ka ɗauka bi ma'ana wata idan ba kai ba akwai mai maka sai ka yi tukuna za a ce ka yi wannan addinin na masu yi ne wannan addinin na masu yi ne idan ba ku yi ba to ba za a ce kun yi ba wannan tafiya ta masu yi sai kun yi ake cewa kun yi idan ba ku yi ba za ku samu cin nasara ba so da ina ƙara kira mu yi tuntuntuni tunani gaske tunanin gaske wanda yake sai haifar mana da alkhairi ko da ba ma zai haifar da alkhairi a tsakaninmu ko da ba ma ya kamata ina maimaitawa ina ƙara maimaitawa alaƙar ka da Allah kai za ka tsare kayan ka ba mai zuwa tsare maka ita idan baka tsare ba ba za ka zargi kowa ba ba ka ba saboda ka idan kayi abin kirki fa ni'ima idan baka yi ba ya rage naka amma duniya dai barin ta ake duniya barin ta ake sai ke tare ji kafin ka bata idan muka dage za mu samu cin nasara idan ku muka sakaci to mu ne sakacin zai bibiya kuma ya haifar mana abin da ba alkhairi da yawa yan uwa sakacin mu da tsoron Allah ya haifar da bala'in da muke ciki duk wani tsoron Allah fa'idojin takawa suna da yawa a duniya fa'ida fa'ida da mai tsoron Allah ke samu wallahi suna da yawa daga ciki mai tsoron Allah baya karfin kwando ma'ana karshen sai ya muni baya yi ya daga cikin addu'in da ba yi cewa Allahumma ahsin aqibatuna fil umuri kulliha ya Allah kauta karshen mu cikin dukkan al'amuran in dai karshen ka yake an huta Allahumma ja'al khairu yi yawman al-khaqa wa khairu a'malina khawatiriha ya Allah ka sanya ayyukan mu na karshe su fi kyau da kore shi ya Allah ya sanya yinin mu na alkhairi idan da zamu gamu da kai to wannan shine abin da ya kamata mu yi shi ya kamata mu dage mu yi mu dora alkhairin mu yayi yawa duk wanda ya tsoron Allah Allah ya ja Allahu min amrihi yusra Allah ya sa mai sauki cikin al'amuransa ana wahala ana fangima ana kai komo amma wallahi hankali shi kwance yake hankali shi kwance yake mai tsoron Allah idan kuɗi yake nema zai samu sai samu Allah ya ce walau anna ahal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatun minas sama'i wal da za a ce al'umma za su yi imani su ji tsoron Allah shi tsoron Allah irin wanda Ali ya faɗa dan Abi Talib da sai Allah ya bude musu kwararan arziki daga sama ta kwararuwar rani ba a bude musu da ƙasa su rinka an yi zamanin da ake yawo da kuɗi wa zai amsa kowa ya kushi zamanin umar Abdul Aziz ya wannan ba dukiya ake ɗauka ana yawo to ba za ka ita kowa ya kushi bayan Allah ta gawa ba za ka taɓa shiga kuncin da za ka mafita ba in dai akwai tsoron Allah a cikin ka Allah ta alaka ta wannan ta Allah ya ji Allah min ya ji Allah min ya ji Allah makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in kudi yake nema idan arziki yake nema a hanya mai sauki ya samu tsoron Allah amma ba tsoron Allah ne bai har da shi ba ba tsoron Allah da bai hana gudu ba ba tsoron Allah da bai hana limanci ba ba tsoron Allah da bai hana zuwa gidan boka ba ba tsoron Allah da bai hana kashe mutum ba ba tsoron Allah da bai hana cin naman jariri ba ba tsoron Allah da ke sa a tashi gaskiya bane neman kuɗi ba tsoron duk wannan ba tsoron Allah ba labari ne kawai kike mutane dan uwa in ka tsoron Allah kai ka kowa sani in ma ba ka yi ka kowa sani fala yulmanna ahadukum ghayrahu kada yanku zargi wani sa kanka wannan shine abin yi yan shi ne abin yi Allah ta rake wani dan wani rutu cewa da Allah me yi alamomin gane a fajiri to ne na fara eh ibi da za ka yanzu ina yake kwana su alfijiri taurari ne mai haske da asuba yake fitowa akwai sadiki akwai kazumi kazibin ne zaka cikin dare ka fito kamar ɗaya biyu zaka ya fito mai dan tsawo to wannan kazibi ne saboda amma sadiqin zaka mai hakki ne in ya fito shi ko bai fito sai gari ya kusan al alfijiri sunan tauraro ne ba wata alama ba ce da ake gane mai dal dal dal dal kamar security mota a ba shi bane in an tashi kuma sai a kusanci malamai za su gaya maka insha Allah ta'ala Allah taimake mu